muna nan ci gaba da karatun mu a cikin abin da suratul al'ami da mu kuma ce ba aya ta hamsin wato da uku aya ta hamsin da uku wa kazalika batanna ba'dahum bi ba'dih ابتلينا بعضهم ba من جرب ساشي بساشي الشريف وانا اما درجة من جرب اشبه الوفي جوانا بيد درجة shi mai daraja ba ya san mutumin da bai da daraja ya rika mace mai shi ko mai daraja a mara daraja so ya kai mutu kusa ga mai daraja zai ya samu wani abu kuma walwadi a wani gara wani gani wa bil bakiri mun kajar da zuwa da matalarci sun ya kai ya matso kusa ga alhaji don ya samu wani abu shi kuma alhaji ganin ya kai talaka ya mata mai wannan duka nau'in jarrabawa ne amma dai duk da haka nan idan aka tsaya a kai tunani za a rage damuwa yanzu idan kai ne mai kudi yan uwanka talakawa suna zuwa wani neman mace za ka samu damuwa amma ka tsaya kai yi tunani ka zaɓi ɗayan abu biyu shin mai kudi yan uwanka talakawa su rika hada ma da zuwa ka yi musu shi yayi ko ka zan talaka yan uwanka masu talauci don masu kudi ka rika hada musu da zuwa su yi ma ka tsaya kai tunani za ka ga kai ka zama a nema gare ka yi wato kai ka zama abin na mai kudi a nema gare ka to ya yi bisa ga ce kai na za ka yi nema ya zangare ka ake nema ya yi a ce kai na za ka yi nema saboda ya ku rika lura da irin wannan abin na yan kun lura da irin wannan to za ku da wani abin na sarki na birni da wani sarki na ƙauye wa da ƙanina wa shi a ka sarauta birni ƙane shi ka sarauta ƙauye sai wani ya aika a kira wa ƙane an gaya min kana bacina. na kana tara mutane kana baci na ya ce yi eh, gaskiya ma na bace ka ba ni wannan kujera da kake bisa gare ta kai ka koma can tsaye ka zanna kai sarauta can kai ta baci sai an kame da abin abin dariya kuma haka nan na ba duk wanda ya zama babban dole sai shi hankuli ba to ku yi hankuli ta gehen kuɗi mai kuɗi babba na ta gehen kuɗi to shi hankuli da matalauta ta gehen daraja mai daraja wanda hada daraja babba ne to shi ya hankuli da sauran jama'a Allah yake mun jarrabe su da irin wannan waka zalika batanna ba da da. ai da an kaddamnahu bi sabaqi ila al-iman mun gabata da shi daga imani li yaqulu ashrafa wa masu daraja wa agani da masu kudi su ce mun kirina suna masu kyama a haula al-fuqara wa manna Allahu alaihi min bainina yanzu waɗanda fakirai allah ya yawa baiwa tsakanin mu ya za a ce waɗanda fakirai su an manya su an gaba su allah ya ɗaukaka a kan ya za a ce haka nan Waɗanga fakirai su ne masu daraja gare mu bil hidaya ai lauka na ma hum alai yahuda inda abin da suka kusa gare shari'a ne ma sabaquna ilai hidaya ba su da mu gare shi qala ta'ala allah yace alaysa allah ja'ala lishaqiyyin ashe Allah bai san a shakiri na lagu masu gode mai ba wa ya ya shirya su jawabu bala an sa ita ce Allah ya sani ruwa alam da shakiri saboda haka ku yi godiya ga Allah in ya ɗaukaka ta ta kowane gini ka rika tuna baya ka rika tuna baya duk abin da ka ga ka samu to rika tuna baya inda an kai to wannan zai taimaka ma ka yi godiya ga abin da kake bisa Allah ya taimake mu وإذا جاءك الذين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ألا نذكر رحمة أنه من عمل منكم سوءا بدعالة ثم تاب من بعد ثم تاب من بعد وأسمع فإنه غفور رحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا سوء أو أنت النبي شيء عند أنك في يجي كي يقول ما في إيماني daga makaranta to shi na aka magana aka ce su masu imani in sun kato ba ma a ce su ba da kuɗi ba ba ma a kore su ba wai za ja aka ladina wani nuna da ce idan masu imani sun ka wa'annan da suke imani da ayoyinmu idan sun zo inda kake karantawa tashi da sauri wa kullum ka ce musu salamun alaikum kai musu sallama da ka'ida a kama da hadisi ya ambata abinda a haƙƙi wato wanda ya zo ya gaida wanda ya iske zaune to amma saboda girman talakawa aka ce ma'annabi in sun zo to shi ɗauki abinda tun da wani hadisi ya ce wa kai ruhumun da bi bada a bisala wa kai ruhumun da bi ya bada a bisala saboda haka aka ce to annabi ya zama kai ruhum idan masu imani sun ka zo makaranta faƙon salamun alaikum ka yi gaggawa ka gaishe su ka ce musu salamun alaikum ka yi gaggawa ka gaishe su ka taba rabu kan alanar sayin rama sannan ka yi musu bishara ubangijin ku ya wajabta makarta rama annahu bil fatai badalan min abin da na arhama wa qura bil kasri innahu ay abin da sha'ani yadda abin yake innahu yadda abin yake man amila minkum su an bi jahalatin duk wanda ya aiki mara kyau cikin ku bisa ga jahalatin bi jahalatin min bisa ga jahalatin haifu irta kaba lokacin da ya aikata aikin ba da sani ba sun mataba min da sannan bayan ya yi aikin ya dawo kuma ya tuba ai ba da amalihi an bayan ya yi aiki ga wannan aikin sai ya tuba ya bar shi wa a amalahu kuma ya gyara aiki ne wa annahu ai abdahu wato shi Allah bil fatai وأنه على أن المقدرة والرحمة له أكن شوى غفر أحمد الناشنا وأنه شيء الله gafurar lahu mai gabara ne ga wanda ya tuba ya gyara aiki ne rahimu ko mai rahama ne bin gare shi wa bi da kasar inna wa ala al wato wa wa huwa huwa Allah mai ne kuma Allah mai rahama ne ya Allah ya gaburu rahima ya Allah ka gabata mana ka tausaya mana kun ga abin da ake ce matalakawa kenan makaranta ta addini in sun zo gaishe su aka a karrama su don gobe su dawo kada a yi musu walakanci bale ma a ce sai sun kawo kuɗi in musu kawo ba a kore su kada a yi musu haka a yi musu sallama wa kazalika وكذلك Wa وكذلك وقدر الآيات ولتستبين سبيل to waka zalika ba aka wato kamar haka kama bayyana kamar da muka bayyana ma zukira abubuwan gada aka ambata haka dai na fasira ayati muka bayana ayoyi na alkur'ani da ya zarar haku don gaskiya ta bayyana kwayo umar da bihi a aiki da gaskiya wale ta sabi da sabi da mujirmi na domin hanyar masu da ta bayyana batucce na ba a nisance ta

أي تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم دم كبين ولتستبين سبيل المسلمين دم كبين حيا ما سليه واتو حيا حيوي ما سليه هر أباني قل إني نهيت قل إني نهيت عن عبد الذين تدعون من دون الله والله kulka ce ni alamai na tankace ni wa ina bisa ga shirya ga wannan alamari da aka yi kone da shi ni ina to kone ni nuhitu ka ce ni an hane ni ba ana abu da ladina ta ta una an ce kada in bautawa abin nan da kuke bautawa ai ta abu duna min dunin la wannan da kuka bautawa wanda ba Allah ba ni ka an ce mini kada in bauta ma wani wanda ba Allah ba kuma an ce min kul faɗi su jiya la attabi'u ahwa'akum ni ba ni da son rayuwa ku bi ibadati ha ga bautawa abinda kuke bauta wanda ba Allah ba kada da lanta idan kenan ba na yi karatu na gane bauta mana wanda ba Allah ba laihina in na dawo ina bauta mai kada da lanta idan kenan na bace in ta ba ta in ni bi abin bauta wanda ba Allah ba wa ma ana mina mota ne kenan ba ni cikin shiryayye saboda haka duk wanda ya bauta wani wanda ba Allah ba ya bace kuma bai shiga shirye kul inni ala bayyinatin min إن الحكم إلا لله لقد الحق وهو خير الفاصلين kulka ce ni nuhitu a ni ala bayyanatin ni fa ina bisa ga bayanin cikakke bayanin min rabbi ina bisa ga bayyana wato bayanin min rabbi bayani daga Allah ubangiji na wa karka zautun biyu kuma shi ubangiji na kun karyata shi kun ce ba gaskiya na ba ka zautun biyu ai ka zautun bi rabbi kun karyata da ubangiji na haisu a sharakatun lokacin da kun kai shirka domin wanda ya yi shirka bai yadda da allah gudana ma yanzu mata ta sadi nuna biyu abinda kuke gaggawa a kawo muku min azaba na azaba babu na azabar allah ga hannun ne take yana da hukumar dugalika wa gari babu hukunci ga kowa a cikin wannan matsala da waninta illa lillahi sai ga allah ya kusa da haka allah shi ke ba da labarin gaskiya ay kubiru wa kuri da haka yana ba da labari yana faɗin gaskiya wa huwa khairul na Allah shine yayye masu hukunci alhakimi wa bi qira'atin wato ya ya qadi bisadi ai alqada alhaqa Allah shi yake yin hukunci hukunci na gaskiya qul law anna kunti ma tasadinu nabi qul law anna lahun ka gaya musu azaban nan da kuke cewa a kawo wato kunkuru ba wuri na take ba don hankuri annabi sai da kayayyar sun ka husata shi ya yi tunani inda a ce azaba wuri ne take duk da ya barbada musu kowa ya mutu shi ma ya huta da haka yi ce allah ya ce ki faɗa musu kullahun lau annan indi ma ta sa'adalu nabi inda azaban nan da kuke gaggawa a kawo wuri na take laƙudi da amur bai ni wa bai na kun wallahi tuntuni da an hukunta alamari tsakani na ku bai an o'a abin na ko ajiyar hu na ku in gaggauta azaban na in duba muku wace duk kuma ce ba a sori ko in huta da ku walakin na hu'in da lahi ke dai azabar wajen allah ta wallahu alam bi zalimi na kuma allah ya san azalimai mata ayu aiki kibon yau shi zai musu azaba allah ya sani wata haka dai sha'anin da awa yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hankuri kamar da qur'ani ya ambata wa innaka la ala khuliqin azim amma duk da haka nan kun ga sai da ya hushi ya ce yau inda a ce azaban nan ga hannuna da da na bar bada muku ita duk kuma ta huta da saboda sharrin kahiri wato ba dan karami na ba Allah ka kare mu daga sharrin kahirai da mabiyansu Allah ka kare mu daga sharrin wa innahu mafatihul ghaibi وعنده لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها wurinsa shi Allah maɗaukakin sarki mafatewar gai wato taskokin gai da suke wato mabuɗai haza'inu taskokinsa awal maɗaru ko kuma abin na awal ɗarukun musula ko kuma hanyoyi da suke sadarwa ila ilmi ga sanin gaibi to wayannan hanyoyin ga Allah ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san inda mabudayen nan suke in ba Allah ba fahiyar falsatu su ne abubuwa biyar allati fi qawlihi ta'ala wanda ke cikin magana Allah inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wuri ne wato ilimin sa'a yake a wurin Allah ilmu sa'ati wato sanin radda kiyama za ta aukuwa a wurin Allah yake wa yanzilu gaisa Allah ke saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma bil arham kuma shi sa abin da ke cikin mahaifa wa ma ta jiri nan sun ma za ta kashe bugadan kuma wata rai ba ta san abin da za ta yi gobe ba duk ya kaka ka shirya amma ba ka sani ba kana yin abin ko ba ka yi ba ka sani ba sai gobe wa ma ta jiri nan sun bi ayi da ta mutu kuma wata rai ba ta san ƙasar da za ta mutu ba inna allaha alimun Kadira, lalle allah na ma da abin da aboye da wanda a bayyane to allah subhanahu wa ta'ala shi ya san mabuɗayen gaibi gaba ɗaya kama wada yake ka kamar rawahu al-bukhari wa ya'lamu ma yahdusu kuma Allah ya sa abin da ka faruwa bil barri a bisa tudu al-tifar wato bisa tiburburra wal bahari da kuma gulbi al-qura wato al-qayyub alladhi abinna allati ala al-anhar aw al-qayyub da ke bisa ga abin nan ruwa aw al-barri wal bahari ko kuma tudu da ruwa abin nan al-ma'rufa ne su biyu wa'anda an sani la'anda la'arda domin kasa hiyar majamu'uwa ita tattara waɗanda abubuwa duka wato tudu da ruwa duk kasa tattara shi hai a wato abubuwan sha'awa na kasa wa ma ta gudu min babu wani kunnen ice da kawaduwa da sama illa ya adamu sai allah ya san da faduwarta wato duwa da kwa da yawa don kusan ilimin allah ya yi yawa ice da karami da babba babu icen da kwano ne kunne ne kawaduwa daga sama zuwa ƙasa. illa ya alama face sai Allah yana sane da fada kullun na ya balle wato sadda ya faɗo Allah ya sani wala habbatin babu wata ƙwaya ta wani haki ko ta wani ice fi zulmatul ardi cikin duhon kasa wala radabin ko busashi wala ya yabisin wala radabin ko danyi wala ya yabisin ko busashi hadafa ala waraqatin wato babu wani kunne da ke faɗuwa. daga ice face Allah ya san shi ko wata ƙwaya. ta haƙi ko ta haƙi abin cikin duhun ƙasa ko kuma abin nan ɗanye ko busashi illa fi kitabin mubi na faci yana nan cikin littafi bayyana ne wato lauyin mako duk abin da kuwa gani komi kusan allah ya rubuta saboda haka ilimin allah baya misaltuwa ilimin allah bai misaltuwa komi da komi rubuce yake wannan kunga wata karantarwa shi ake koya mana duk abin da za mu yi murka rubutawa allah da ya san komi da komi ga shi duk abin da ya yi sai ya rubuta duk wata fasaha sai an rubuta ta saboda haka rubutawa tana da muhimmanci kwarai da gaske illa bi kitabin mubin huwa lawal mahfuz lawal mahfuz shine alkitabun mubin wal istisna wa to togen da an kai illa badal istimal min amina suna ya qablahu wato إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرعتم بالنهار ثم يبعثكم ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل كما الله شيني كي كربر رفكو دا da لو كشنكو كشبقوانا sai ka ga wani in ya yi kwana ko ɗauka ce ana yi a kai shi sakwado bai sani ba in an tallabo shi sai ka ga ya langabe na a tallabo ne sai ka ga ya langabe na a wato rai ne ya haifi daga abin nan rai ne na rayuwa ya haifi daga rai ne shi yasa lokacin na wannan rai ba ya tare da shi shi yasa bai tashi ba to Allah shi yake karɓar wannan rai naku billaili da daddare ya kabi da arwa haka inda nauni ya karɓe rayukan ku lokacin kwana waya ya alamu ma jarata kuma ya sa abin da kuka aikata ka sabtun bin nahari duk aikin da kuka yi da rana Allah ya sani ku yi aiki na kwarai da rana kuma aiki wanda ba na kwarai ba Allah ya san duk abin da kuke yi da rana wato Allah ya san kun sun ya ba su kun sannan ya tada ku cikin yini ai annahar abin ya tada ku cikin yini don abin na ya abin na ya dawo muku da rayuwa ku da raddi ku ya dawo da rayuwa ku zuwa gare ku da ku da ajalin musamma don ya hukunta a hukunta ajali wanda aka ambata buwa ajalin hayati wato ajalin rayuwa sai ku shiga kwana ya karɓi rayuwarku saboda wata hikima ta shi da an ka hukunta cewa kowa sai ya rayu kwanuka ya ga da aka ɗiban mai da rana sai ya tashi can sai ka ga wani sahiya ta waye ya halka to allah yake dawowa da rayukan nan naku da ganganna kuma allah ya yi muku wannan wato yanzu ya karsa rayuwarku daga bayan dawo da yake sun mai ilayi marji'ukun bilba'asi sannan makomarku zuwa ga allah ta bilba'asi da tashin kiyama sun mai nabbi uku sannan zai ba ku labari mai makuntun ta da abin nan da kuma kasance kuna aikatawa kawai jaji kun sai ya saka muku da abin nan da kuke aikatawa saboda ka aikata ayyukan alheri domin a samu sakamako na alheri tun da duk abin da ka yi ko mina na kai sai an saka maka da shi to aikin sharri mutum na yi ne don wata sha'awa ta ɗan. da son rai ne shi ka sa mutum ya shi amma bai so a yi mai sakamakon mummuna irin na mugun aikin da yi saboda a yi kokari a gyara tun da allah ya san komi duk abin da ake ba wanda bai sani ba وهو القاهر فوق وهو القاهر حتى إذا جاء to wahuwa da ƙahiru allah shi ne mai rinjaye allah subhanahu wa ta'ala ma shi ne mai rinjaye wanda ya rinjaye kowa ai wahuwa allah rinjaye harkahu allah shi na wanda ya rinjaye halitta ta al'ali alaihi wanda ya ɗaukaka sama halitta ta halitta ta na ƙasa yana sama da ƙudurashin da ƙudurashin wahuwa musta'aliyan alaihi yana can sama sama ga halitta ta wa huwa fawqa ibadi Allah na kan saman bayi ne wa yusira alaikum uh, hafaza yana aiko muku mala'iku masu gadi ai mala'ikatan turusiya malakul mala'iku masu kidan ya ayyukan hatta idza jaa ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo matsayin tawaffatu rusulna sai manzannin mu ta karbe shi al mala'ika mala'iku al muwakkaluna wa'anda aka wakilta da qabl al ga jafar rayuka idan ana zaune girma da abu wani hadisi ya ce duk duniya ba su yi mala'ika guda ya ana zaune lahiya da mutanen duniya da aljannun duniya da awakin duniya da kajin duniya da jakai da rakuma duk ba su yi mala'ika guda amma in babu girma babu arziki mala'ika guda bai yi mutum guda in babu girma babu arziki wato in lokacin mutuwa yi mala'ika bai iya karɓar ran mutum guda mala'ika guda shi kaɗai in ya so karɓar ran mutum ko kakkalle shi yana yi mutum ko kakkalle mala'ika na yana iya yi in ya so karɓar rai ne in eh, shi ɗaya na shi yasa allah ya ce wato hatta a jaa ahaduhumul maut har sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan su tawaffatu rusuluna sai manzannin mu su tawo su karbi ne ba guda ba mala'ika guda bai iya hawa ɗan dai ga mutuwa mala'ika guda bai iya mutum guda ta wafatu rusuluna ai almala'ikatu muwakkaluna bi qabdil arwa mala'ikun da aka ta ga karɓar rayuwa wa hum la yufarriquna su ba su sakaci ai ya kasiru ba su takaitawa bi ma ya umaru ga abin da aka umarce su wato abin da aka ba su umarni za su yi abin da aka ba su umarni ba za su yi sakaci ba ya ce amina min ɗabi'atul hayi daga ɗabi'an mutum mai rai yana cikin ɗabi'a ta mutum mai rai an ya firra mina mawuce ya ɗora gudun mutuwa wa bi sahihul bukhari wa muslim cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi hurairah radiyallahu anhu qala ar'abina ursila malakul maut abu hurairah yace radiyallahu anhu an aika mala'ikan mutuwa ila musa alaihi salam zuwa ga annabi musa ma ja a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo sai ya sallama ma annabi musa sai annabi musa ya hito suka gaisa da shi ya ce allah ya aiko ni wurin gaisa to ni ya aiko ka kuma gaisa cewa ya yi in karɓi ranka in kai musa ya ce ka karɓi raina daga nan sai musa ya fara gyaran abin na hannun riga ko abin na sakahu sai ya mare da kuma sai da ya canza kama ba shi na ba sai da ya canza shi mala'ika amma lokacin da ya zo kama wada muka karanta da ku wato bai taho da sifar mala'ika ba shi yasa shi musa ya buge shi na gaya muku mala'ika idan babu girma babu arzikina mala'ika bai ima mutum guda mumina musa mumini na kama wadda annabi mu muhammad mumini na allah ya ce su rana ala amanar rasuluwar mumini saboda haka manzo mumini na allah ya ce amanar rasulu to musa mumini na saboda haka mala'ika ya zo karɓar rainai sai musa ya hushi sai ya mari mala'ikar amma ba da sifar mala'ika ya zo ba faraja a larabi sai mala'ika ya koma wajen ubangiji ne fa kara sai ya ce mai arsalta ni ila abdullahi rijul mota ka aika ni zuwa gabawa da baya son mutuwa farar da alaiya aina wadan na musa yan mare sai da ijiya ta guda ta fara kasa sai allah ya sa wata sabuwar ijiya da sai ke taho da sifar mala'ika yanzu wa kala ya ce kuma inda musa ka wada mai sakona to yanzu ga shi ne ya yi sallama amma yanzu da sifar mala'ika ya taho abin nan <clears throat> faƙullahu ya dawo ya dawo ka wada mai ya ɗauki hannu ne ya aza alamatan saurin bisa gaban rago ƙato mai gashi falahu bi kulle ma ga tsaye da abihi ya duhu an ba shi duk abin da hannu ne sun lullube bi kulli sha'aratin sana wato ya aza hannu ne ga gashin raguwa ban rago mai gashi ya shuɗa hannun daga farkon ragon zuwa ƙarshe ne zai hau gashi da yawa to duka gashin da hannun na bi bisa gare duk kare guda na wannan gashi an rubuta mai shekara guda a kai mai musa shi adadin waɗannan shekaru ko miliyan nawa ya gama sai ya mutu tun dai mutuwa sai an yi ta a kala sai musa ya ce a yi raddu sun maza sai musa ya ce to na ji saƙonka ya allah to bayan wannan wa sai ni idan shekarun da aka ɗiban min sun ka ƙare sai ni sun maza ƙala sai allah ya ce sun marmautu sannan mutuwa sai musa ya yi tunani kala fara'ana sai ce in dai duk ko na daɗe duwa da nufi sai an kashe ni a kashe nufi al'ana to yanzu a ɗauke ni wannan bisa ga ka'idar masoya Allah ba su mutuwa sai sun tashi masoya Allah Allah bai kashe shi sai in ya tashi ya ce to a kashe ne yanzu to sai Allah ya kashe shi saboda haka yanzu sai Allah ya ce mai ya aza hannu na ga ban rago mai gashi da yawa ya shuɗa duka gashin da hannu ne bisa gare an ba shi karin gashi guda duk shekara guda sannan ya mutu ya ce to bar ana to a kashe ni yanzu da kai da ya faɗi bai son mutuwa amma yanzu ya zaɓe ni da kai ne fa sa'ala Allah an yudini ya min al-ard muqaddasa sai ya roki Allah ya kusanta shi daga ƙasa abin nan mai tsarki bir abin nan ramyata da hajar wato misalin jihar dutse wato tsawon jihar dutse kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce walau kuntu famma da ina can wurin da a raikukun kabarahu da na gwada muku kabarin annabi musa ila janibin tariki gehen hanya inda kasibul ahmad wajen wani sanin rere mai ja wani sanin rere wanda a ja da ina can da na gwada muku kabarin annabi musa alaihi salatu wassalam to haka je mutuwa kowa mala'ika mutuwa ya ka aiko su za su zo su karɓi mutum wani layi yufarritu na ba su sakaci to bayan sun karɓi rai su maraddu ila Allah ثم ارجعوا sun marabu ilallahi sannan aka dawo da su zuwa ga Allah maulahumun haka majibincinsu na gaskiya ai malikumun haka wa malikuhun alhaka mai mulkinsu na gaskiya a sabitul adal wanda adalci ne tabbatacce na bayan an kashe mutane kare aka dawo da su lijazi kun zai saka muku da abin da kuke aikatawa ala lawal hukumu ku saura hukunci ya tabbata ga Allah alqada'un nabi hukunci mai zartuwa mai tabbata ya tabbata ga Allah shi kadai wa huwa asrawal hasibin shine mai gaggawa masu hisabi yuhasibul khalqa kullahu yana hisabi ga halittu dukkan su duka da na hari a cikin gwargwadon misalin rabin yini wato kamin rana tun zawani a mai gida ko hamsin albasana yinin da yake misalin tsawon shekara dubu hamsin amma Allah zai kare hisabi kamar misalin abin na rabin walaita min ayyamin duniya cikin abin na wannan yinoni ba yini na cikin yinonin duniya ba ya hadisan da zalika saboda hadisan da ya zo da wannan saboda aka yi yinonin lahira ne ta alim sanatin min mata wa duniyanin lahira kamar misalin shekara dubu yake cikin yinonin ku da kuke ƙidayawa to allah ka gafarta mana wannan duk wanda aka karbi ne to za a komawa da shi wajen allah maula mai haka mahalicin mutane majibincin su na gaskiya saboda haka mu yi aiki na kwarai domin an koma wajen allah sakamakon ko aikin kowa da shi za a saka mu ya rahama rahman ya rahima ka tsarkake mana imanin mu ka kyautace mana aqidar mu ka sa mai ayyuka masu kyau kuma ka kashe mu mana mu'minai ka tada mu cikin mu'minai ya arhamar rahim qul man yunjikum ولا من ينبئكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من عبد لنكونن من الشاكرين kun ka ce kuma ya muhammadu lil-bukhari ka wada maka yayin shi man yana jiko min zulumati barri wal bahr shin wani na zai iya tsere da ku daga dubban tudu da dubban gulbi fi asfari kuma cikin abin da ta yoyin hina ta da'una wuta da ruwa lokacin da kuka kira Allah kuna ta addu'a gare shi kuna kaskantar da kai ai mutadarri ne kuna kaskantar da kai wa hubiyata kuma kuna faɗi a boye ai ta kuluna kuna cewa la'in an jaitana wallahi la'in an jana la'in an jana wallahi ya tsayar da mu wato abin nan wabi kira'atin an jaitana cikin wata kira'a ai la'in an jana allahu in allah ya tsayar da mu min hazi na zulma shi daga waɗanda dufai wa shara'i daga wannan tsanani lanakunan na mina shakiri na wallahi za mu zan cikin masu godewa da don mummune su suke godiya ga Allah to wane za ka tsira da su daga irin wannan tufai suna tsirin tsirin ya tsira da ku ba za ku koma ba kun tuba ba ku koma ba ƙulillah ƙulillah yawanci kunnina wa min kulli karbin Allah shi zai tsere da ku bit tashdidi wa tahzib yunjikum Allah yunjikum minha Allah shi ke tsere da ku daga wannan masiba da kun ka shiga cikin ta wa min kulli karbin kuma zai tsere da ku daga kowane bakin ciki ha wanda ba ya ba sun an ta shirku da ni sannan ga kuna shirka da shi to idan kuka tsaya kuka ji wannan Allah ne yake magana yace a tambaye su man yi na fikun min zulamatul bari wal bahari idan yi tana tattaso cikin dufantun da gulbi wani na zai tsira da ku akwai wani shugaba da zai tsira da ku akwai wani malami da zai tsira da ku akwai wani mai mulki da zai tsira da ku babu wanda zai tsira da ku in ba Allah ba ta da wuna hukuna ta addu'a gare kuna kaskantar da kai kuna waɗanda wallahi in ka tsira da mu za mu da cikin masu abin nan gode maka Allah ke A Allah ya ce ka waɗa musu ƙulun lafarin na jikun min hawa mai kudu kaifin ba wannan masiba ɗaya ba wannan masiba Allah zai tsira da kowa min kulle karbin da kowane bakin ciki Allah zai tsira da to jama'a idan kun gane wannan fuskanci Allah subhanahu ku ta addu'a ku ta kaskantar da kai da kuka da abin da ya yi kama da shi kuna roƙon Allah mahita ga damuwa ku Allah zai muku magani musamman mu 'yan Najeriya ko musamman mu 'yan arewa ba da wani gwamna ba wani shugaban ƙasa wanda zai iya kare mu in ba Allah ba saboda haka ko sanci Allah ya ku jama'a amma yiwa yana daga cikin hituna abin da sa Allah ya kyale ku kun ki dawowa gare yi ta jiran ku dawo gare kun ki dawowa ya yi ta jiran fadawa sai bacin shugabanni kuka shugabawa ne bai yi kaza ba saboda kun rata ya gare shi to ai dama annabi ya ce man allaka da shay'in wukila ilai duk wanda ya allaka zuciya ta ga wani abu za a wake ta da shi kun bukata kai ba ta biya to ku ɗebe zukatan ku daga rataya ga kowa ku rataya su ga mai su bukatun ku ku jaye su daga kowa ku shi su ga mai su Allah ke nan kenan subhanahu wata'ala to Allah zai kawo muku mahita da izinin Allah amma jingina ga wani wanda ba Allah ba kusan kamar wani yara na zan wani abuna da aka ce mata bannin muhaji shi bai tsaya ga kai ne ko shi bai yi maka ne taimakon Allah ya kai da kumburan Allah kun dawo gari yana can gani bai tsaya da kai ne ba kumburan Allah kun dawo gari shi saboda haka jama'a kuma da al'amarin ku ga Allah ku nemi abin nan tsaro daga Allah ku mai da al'amarin ku ga Allah ku nemi tsaro daga Allah ku nemi kariya daga Allah ku nemi kuɗi ma daga Allah yan kuɗi ku ga su yan siyasa ma ku nemi mulki ga Allah kar ku je wajen bokaye ku rabu da bokaye bokaye ko kansu ba su iya ba balle su ba ku Allah ka ba su saboda haka ku nema a wajen Allah ku kau da kai daga kowa ku sanci Allah su da wata ala. ka taimaka mana Allah ka taimake mu Allah ka sa mu gane wa'annan abubuwa mu tsance ka kai dai a cikin dukkan bukatocin mu wal huwa al-qadir wallahu al-qadir wani kashe huwar ƙadiru Allah shi ne mai iko ala'an ya ba su alaikon azabar min ko in Allah ya ga dama sai ya aiko muku da azaba daga saman minas samari kale jarati kamar duwatsu da an kawa mutanen annabi lutu ruwan duwatsun azaba daga sama wasaya da kuma tsawa kamar wadda an kawa mutanen abin nan dawa tsawa daga sama idan Allah ya so sai ya aiko muku azaba daga sama ku ya halaka amin ta ta arjulikum ko kuma in ya ga dama ta karkashin kawo ku sai ya kawo muku azaba kan hasibi kama shaye kasa da an kai da su karu an ka da kasa an ka shaye da su wannan kun ga nau'in azaba na in Allah ya so kuma sai shi wannan aw yalmisa ko shi ya an ko ya ciccu dan yaku ku zama jama'a daban-daban ya kalli da ku da kan ko yana haɗe kamar ku dibe mu arewa da kan mai yana haɗe amma yau ga abubuwan da ke faruwa tsakanin eh, abin nan mutane da kansu to wannan wata hikima ce ta Allah in ya so waɗannan da ya kamata su yi kariya gare ku sai ya san su ka da su kashe waɗanda ya kamata su yi kariya gare ku ya ya ku a wato kwararrabu kashi-kashi firaka wato firakan firakan wato jama'a daban-daban makwashe da fitar a hawa wanda saunanta ya ba wai ji ka ba da kun ba a sabanin ya ɗanɗana ma sashen ku wato azabar sashi birkitar wato wayanda ya kamata su kama muku sai ya zarsu ka yakin lamma na zara lokacin da wannan sura ta sauka wato abin da na ƙala sallallahu alaihi wasallama lamma na zara lokacin da wannan sura ta sauka haza ahwan wa aisar ce wannan abu na mai sauki ga Allah ya rarraba mutane waɗanda kansu da yake yau ya raba su su dawo su ta faɗa yace haza ahwan wa aisar na nazala ma ku lokacin da a farkon aya ya sauka abin da ke gabanin wannan kala a uzu da waje ya ce allah da zatinka allah ka tsari mu rawahu saboda haka wannan nau'in azaba na a haɗa ku da junan ku ku yi ta faɗa ku dawo ku yi ta faɗa ko yan siyasa kuka diba za ku ga duk inda za a kashe naira dubu a ci zaɓe in an kararrabu sai an kashe dubu ɗari biyar ba a ci zaɓe ba ba ta yi umarni ba kun ga ashe haɗin kai wani abu na mai amfani illa dai cikin kowace tahiya akwai mutanen banza cikinta kowace tahiya da tahiya ta addini da ta siyasa da ta kasuwanci kowace akwai mutanen banza ciki wayan da ka cewa wai Allah ta a su samu kuɗi wai su rabuwa suka son a yi su tecen su yi minahici a ba su su dawo wani su yi minahici a ba su to irin wayannan mutanen banza cikin kowane bangare na jama'a akwai su ba mutanen kwarai ba ne saboda haka ku da adda hankali ya kamata ku yi amfani da hankalin ku game kan kuri guda ku zanna waje daya ko da wani ya so daga nesa ya raba ku da tsare-tsare na yadda zai yi raba ku ku yi kokari da niyyar ku mai kyau ku haɗa kan mutane ku hana musu hitina ba sai an hitina aka ba wani kuɗi ba to ku hana a hitina da zaran babu hitina masu tattar da hitina don a ba su kuɗi ba za su samu kuɗi bayan babu hitina to Allah kai maka roƙo Allah ka haɗa kan muri guda kuma ka haɗa kan 'yan siyasan muri guda 'yan siyasan mutuka, Allah ka haɗa kan muri guda musamman da 'yan siyasan wannan jiha Allah ka haɗa kan muri guda amin ya zarjara da kira amin ya haihu ya kai ni ina nan kula da kuma in makamanci ba e duk lokacin da irin wannan matsala ta taho ba ku cewa amin da ƙarfi wayanda waka sa a yi rikici za a ba su kudi mutanen banza na ba mutanen kwarai na kuna cikinsu to Allah shi hada kan 'yan siyasa mu Allah ya hada kan suri guda Allah ya sa su zama tsintsiya ki guda su hidda jama'a guda su goyi bayan su babu hitina babu tashin hankali to yanzu ni gane Allah ya zauna da mulahiya. da to abin na na rawar muslim sayin muslim ya rawaito hadisa hadisan da yace sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na Allah ya ja'ala ba'at ummati nawa kada ya sanya yakin al'umma ta ya zama tsakanin su na mana'ani ya hana ne wato bai bani ba amma wannan ce wanda ya bai bani ba ba ya nuna ba a samun haɗin kai ba sai dai wasu wurare a samu matsala wasu wurare ba a samun matsala don kun ga har yanzu wasu kasashen musulmi kan su haɗe yake yan siyasa su kan su haɗe yake kuma suna da haɗin kai na ga wani wata jamhuriya an ka yi zaɓe an ka zaɓe ɗan takarar shugaban ƙasa an ka kasa ƙasa kashi uku an ka kawo mazaɓa guda ɗan takara guda shi ya ci ba shi an fasa shugaban kasa ba amma shi ya ci zaɓe an ka kawo mazaɓa ta zai kuma shi ya ci ta uku nan ga da ta rage ko a kawo ta ko ba a kawo ta ba ya ci zaɓe amma kun san abin da ya gudana sai ya ce ya jayi ya ce a ci gaba da mashi gaban kasa ya jayi da wannan ta ido na ni ganai kuma ni ba shi hannu mulka ta ya ce ya jayi ku ji wannan ina haɗin kai ba haɗin kai ba ne kumi da ba ya haka nan ba ko zaben mutum ba shi ta hauka ko zaben mutum ba ma shi ta hauka shi ta wadda wai aka shi shi ma matsala ko ga gari na aka cewa ne yana ta yi a ƙasa to abin ke shi da mota ma ne da yi wai wai ya ci zaɓe to irin waɗannan abubuwa tabbatar su ba a gamawa lahiya ba a gamawa lahiya kun rikita musulmi ana musu kwana bisa abin nan bisa shehida su cikin gidajen su hankali kwanci Allah bai bari ya kwanta la ya shi ko gida ne mugun ciwo zai kawo mai ya hana mai ne kowa da kwanciyar hankali saboda haka ku bar musulmi kansu ya haɗi wuri guda ku ba kokari ku raba kan mutane ya ku 'yan siyasa ya ku sauran jama'a Allah shi hada kan muri guda wa bi hadisin cikin hadisi yace lamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauka amma innaha ka'inatun yace lalle za ta kasance walam ya ta tawilu ha ba'd amma yanzu tawilin ta bai zo ba unzur kayfa nusarrifu al-ayati bi ba ka gani yadda muke bayyana ayoyi ad-dalalati ala qudratina wa takanuni ga qudran la'allahum yafqahuna dan mutane su fahimta ay ya'lamuna anna ma huwa alayhi ba'dil su gane abin da suke bisa gare wato ba da kyau wa kadaba bihi qaumuka وكذب بالقومك وهو الحق ولست عليكم بوكيل لكل دفع مستقر وسوف يعلمون kazzaba bihi qaumuka mutanen ka ko sun ta alqur'ani duk wannan da'awa da yake mutanen ka sun ta shi wa huwa alhaqu alhali qur'ani gaskiya ne asidiq kullahum ka ga musallallahu alaikum bi wakili ni ba wakili nake gare ku ba ujazi ku wanda zan saka muku da abin da kuke yi ba innama ana munzir ni da ma mai gargadi nake wa amruku ila Allah al'amarinku yana zuwa ana can zuwa ga Allah wa hada qabla al-amr bil qital wannan kamin a bashi umarni da yin da kulle na bayan mustaqarrun ko wani labari da aka ba su yana da matabbata ai wakatin ya kawo fi yana da lokacin da zai auku ciki ne wa ya sakiru kuma ya tabbata wa anhu haka nan labarin da aka ba su game da ku tana da lokaci wa saubata alamuna za ku sani wato hakika za ku sani ta hadidun lahu wannan kacewa ne gare su su wayanda ke kokari su rarraba kan mutane su ga cewa an rarrabo don wata bukata za su bar duniya ta biya Allah ka yi wa musulmi maganin su masu kokari su rarraba kan mutane addinance siyasance Allah ka tona asirin su Allah ka hana musu nasara Allah ka hada kan musulmi ka hada kan yan siyasa wai zara aikin ladina ya ya ku لك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كجوا إنك فوسوا بآية من القرآن بالاستهزاء سنة تأذجلي لسوا to fa a da aron tashi da wurinsu in ka zanna ga wajen نمسلين سنة تسوكي سوكي suka shugabannin musulunci suna ta musulmi na nan kuma musulmi na da shugabanni duk wanda ka ga inda ya zanna banda bacin shugabannin musulmi shi da ya aiki ne ba ari da anhu tashi da wurin su ba baka ta wurin kwarai ba tashi da wurin su ba mutanen kwarai na ba ba ari da anhu ka kau da kai gare su wala tujalisuhum kakka zanna inda su hatta ya kudu biya na gairi sai kaji sun kutsa cikin wasu maganganu wato sai sun shiga wata magana wanda ba ta suka ga addini ba ba ta suka ga shugabannin addini fiye da gaban nune wato abin nan imma fiye da gaban nune in a shardiya fi ma a al'adida wa in ma yi fiyan na kabi fata abin nan a nune wato yunus ita kenan wata shididi wa kuri a bisa kuniya abin nan yunsiyan naka wata hafifi yunsiyan naka wa in ma ya in ma naka shaytan in ma shaytan ya mantar da kai faka ma a sai ka zanna wajen sai ka ji hirar bacin shugabannin musulmi dai suka yi shugabannin musulmi dai suka baci ai wannan ya yi kaza ai wannan ya yi kaza shi ya kawo ya tana ya hana talauci ya yi mene ya kawo tsiya kuma duk ƙarya ta ya kai shi da yake shekarun da sun kawace shekara Eh, eh, kaɗan da sun ka wuce ko abinci bai iya ci da gida ne amma yanzu ga shi na har da gida ya samu wai kuma an kawo ciya sabon gidan da ya bi ciya ta an kai ga shi na har da mashin gare sabo duk wai kuma an kawo ciya wani ma mota gare shi duk kuma an kawo ciya to kai in ka ga irin waɗannan hutsaye sun zanna suna irin hirarsu kakka damu da girmansu ko manya tashi ɗaya da wurinsu ba mutanen ƙwarai na ba kasa sha'awa maka labu tashi da wurinsu kasa sha'awa maka labu duk inda ka gama su irin wannan suka abinda aka nuna wa irin wannan hirar ba ta da kyau ku bar zannawa inda da kun ka zanna kuna ta ɓatin ku. shin ku musulmi in kun ɓaci shugabannin musulmi to in ka haire sun ka ɓaci shugabannin musulmi ni za ku cewa ku kun ka fara ni za ku cewa ya kamata ku zama masu tunani ga abin da duk kuke aikatawa ku yi tunanin abin da Allah alheri ku aikata shi saboda haka Allah yake subhanahu wataala fa'arid anhu hatta yaqudu bi na gaibi wai ma yace annaka shaytan in ma shaytan ya saka ka kai zaune tare da su fala ta kauri ba da zikira bayan katuna to kada ka zanna ai ba da tadakkuri bayan katuna to sai ka yi sauri ka tashi kada ka zanna ma alƙawamin zalimi da tare da mutane a azzalumai saboda duk mutanen da ka kutsawa suna soke-soke ga abin da ƙur'ani ya ce a yaba su suna ɓata shi to a zalumai na bari zama wurin a zalumai. kai ka ce 'yan siyasa a zalumai ne kuma ka taho ka ce su a zalumai ne to tun da a zalumai na baka ce kai musu nasiya ba ka ce azzalumai ne ka taho ka zanna banda baci babu abin da ka kai musu qur'ani ya ce kai ko azzalumi kake shi qur'ani ya ce azzalumi kake la ta faru ba da zikira ma alqawmi zalim saboda haka jama'a rika tunanin abin da aka yi in kun ka zanna wajen hira ku yi ɗaya abu biyu ku yi ɗaya abu biyu ko ku yi hira ku ta addinin ko ku yi hira ku ta kasuwancin kasuwancin ku da noma ku yi hira ku an ce an kawo taki wuri kaza nawa aka sai da buhu eh, an ce an bude daji kaza wajen wa aka samun gona to ku irin wannan hira din kun ga da aka samu sai ku sai ku nema to irin wannan ita ayi hira mai kyau ku hira a dinin ku amma ku zanna cin naman mutane dai kuna bace su ba hira kwarai ba ce wani hukuma ta ce mai sassirin ta wani labarin shugaban kasa ya ka basuwa? ko labarin sirrin mata ta bai sani ba wai labarin shugaban kasa ya ka basuwa? ka ji wanga yana abu ya kamata ku zan masu tunani da abin da kuke yi zan masu tunani ga abin da kuke yi Allah ya gafarta mana a balata da kawar ba da zikira ma alƙawarin zalimin da fiye wato sahihin mawdu al-muzniri wa rubama ya shukul kiyama alal kufari yana wa mutum ya dora jin waya tashi daga majalisar kahirai kullama hadu da dani ko suka kutsa wajen suka ana ayatul lahi ga ayoyin Allah wa qala Allah ta'ala bi zalika wa ma alal ladina yattaqun wa ma alal ladina yattaqun min 'azabin الذكرى لعلهم يتقون ya على الذين يتقون الله من حسابهم su masu kutsawar nan masu tsoron Allah ba su da komi ga hannunsu na hisabinsu idan ja da su in sun zanna kusa gare su walakin alaihim fikira sai dai zai zama wa'azi gare su ta Allah wa mau'izata tunatarwa da wa'azi idan aka tashi wani me yasa ka zaba zaba wurin na ba zama wurin ku dan na gani da kuka ba ta da umarni kullum sai bacin bashi bacin mutane da ya kuka shi yasa nan ba zama wurin yana yiwa wannan ya zama masu tunatarwa da allahun wato ya taƙuna don su yi tafawa su ji tsoron kutsawa a cikin irin waɗannan abin na maganganu in an zanna irin waɗannan hire-hiren da ake yi ana ta hira ana bacin wasu ana dariya a cikin hadisi ya ce a warar da fil hadisul hasan ya zo cikin hadisi Hassan. alladhi akhrajahu at-tirmidhi wa at-tirmidhi yaswa fi sunanihi an ba'd bin hakim قال حدثني أبي بعض يتي حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم Allah الله هنا شيوا ويل للذي يحدث الناس kalma azaba ta tabbata ga wanda ka ba mutane labari bil hadisi da wani labari da da ya san ba gaskiya na ba wai don ɗaya ba su dariya sai ya zo ya yi ta ba da labari a yi ta dariya ba ya ka zai sai shi ƙarya ga labarin da ya wani a zanna kun san haka ake wajen hira magana sai an ka kawo da sai an sa mata gishiri an faɗaɗa ta ta yi faɗi a yi ƙarya a yi ta dariya annabi ya ce wailun lahu wailun lahu kun ga wailun uku ya tabbata gare shi lokacin da za a aka magana da kayare an kace ce wailun na kawaru min azabi yawmin alim kalma azaba ta tabbata ga kahirai daga azaba yini mai mai kun ga an kace musu waila guda ya tabbata gare su amma wanda kai hira wanda ka zo a shi ta bada labari ta ƙarya ye ta ƙarya ana ta ana ta dariya to shi wailo uku a gare shi gidan da an ka sa kahirai gida uku za a yi mai kamata ina amfani waɗanda abubuwa ku rage irin waɗannan hira-hira ku rage su ku yi abin da kan wani ku ko wani lokaci ba yanzu ga azumi yanzu da kudumi ba a san mutum shi yawaita in ba na zikirin Allah ba su gano wata ala. da lalurori ne na dole wanda da lalina ta hazo dinahu wanda da lalina ta hazo dinahu

Allah kai maka roƙo da asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka gafarta mana dukkan zunuban Allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibadarka da akhlasi kuma ka karɓi badodin mu ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah